بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد دام تاتي على درسي نسألي cikin karatunmu na riyadu salihin na imam nawawi rahmatullah alaihi a 137 eh, da shida ne 136 na a yau 24 ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda ya dace da 28 ga watan 6 na shekara 2008 ta miladiya za mu tashi hadisi na muna cikin babin a wajabcin jihadi da falalar fita da safe ko da yamma domin yin jihadi fi sabilillah za mu tashi hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da bakwai wa an anhu a shi ma wannan hadisin an ruwaito daga abu huraira abu huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله daga mafi kyawun hanyar rayuwar mutane gare su wato mafi hanyar rayuwar da tafi kowace kyau ga mutane rajulun mumsikun inana farasihi fi sabilillah mutumin da yake rike da linzamin dokinsa domin taimakon addinin Allah ya tsiro alamat nihi yana gaggawa bayan yana gaggawa wajen hawa bayan wato wajen hawa wannan doki kullama a hay'atan aw faza'a fara alai ko yaushe ya ji wata kururuwa ko ya ji an zaburar da mutane fara alai sai ya wato sai ya gaggawa ya tsare kan dokin nan nasa yabtaghi al-qatla wal maut madannahu yana neman yaki da kuma mutuwar shahada a duk inda zai same ta na farko kenan aw rajulun fi ghunaymatin fi ra'si aw rajulun fi ghunaymatin fi ra'si sha'afatin min hadha sha'ab ko kuma mutumin da yake cikin wani yanki na awakinsa garken awaki fi ra'si sha'afa akan wato akan wani tsauni min hadhihi sha'ab daga waɗannan tsaunukan aw batni wadi min al-awdiya ko kuma a cikin wani kwari daga cikin waɗannan wato kwara a gabin nan kwarurruka da ake da su yuqimu salat yana tsaye da sallah wa yu'ti zaka yana ba da zakka wa ya'budu rabba yana bauta ma ubangijinsa hatta ya'tiyahu al-yaqin har yaqini ya zo masa shine mutuwa laysa minan nasi illa fi khair ba shi da wani abu tsakaninsa da mutane illa alkhair rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin ya nuna mana hanyar rayuwar da tafi kowace alkhairi rayuwar farko shine rayuwar wanda yake kullum a shirye yake ya zagura domin yaki fi sabilillah yana neman shahada shine wanda ya ambata na wannan mutumin da yake rike da linzamin dokinsa ko yaushe ya yi alhai'a shi ta ce wato kuruwa a wato kururuwa ta yaƙi ƙara abin nan irin a tsawa da ake yayin da ake yaƙi da ɗaukaka muryar da ake yi domin a kimsa tsoro a cikin zukatan abokan gaba fasa'a kuma shine wato zaburar da mutane kan a fito a fito a tafi yaƙi ko kuma ka ji wato wata kururuwa ta neman taimako kamar yadda ka ji an yi ma addinin musulunci wani abu ana kira kan ina ga masu taimaka ma addini ina masu yin wani abu to ya zamanto kai a lokacin nan dama wannan abin kake nema yabtaghi al-maut wal qatla yabtaghi al-qatla aw al-maut mabannahu yana neman kisa ko kuma mutuwa wato yana neman ya je ya yaki ya kashe domin ɗaukaka addinin Allah ko shi ya mutu ya yi shahada kenan mazanahu a wurin da ake tsammaninsa idan ya ake tsammanin samun shahada a fagen fama wato yana neman inda ake yaƙi mm, yana ga wato ina abin da ina da jihadi ina inda ake jihadi abin da yake nema kenan to wannan shine hanyar rayuwa da tafi kowace daga cikin hanyoyin rayuwar mutane domin ma'ash anan wata abin da ake nufi al'aishi wato tsarin rayuwar da ya fi kowanne a wajen allah alkhairi to shine tsarin rayuwar wanda yake ya rayu domin jihadi fi sabilillah in ku ba wannan ba shine mutumin da yake ya keɓance kansa daga kutsawa cikin fitina amma ya tsaya da haƙƙin allah ya tsaye da sallah ya ba da zakka ya lizinci cin halal domin shine ma'anar ya zama yana da wato ah, da garke na awakansa wanda yana neman arzikin Allah tunda yana can saman dutse ruwan da aka yi tsirrai suka fito ya ci wannan halal ne halal malak ɗinsa ya sha nonon ya yanka ya dafa ya ci wato ya tsare cikinsa daga shigan haram sannan kuma ya tsare ɗabi'unsa daga ya zamanto ya mugusta mutane bai zo ya zauna cikin jama'a ba ballantana ya zamanto haƙƙin makwabci ya hau kansa haƙƙin a ɗan hanya ya hau kansa hanyar bako haƙƙin bako ya hau kansa ya ƙaurace ma mutane yana tsayawa da haƙƙin Allah wato idan mutum ya zamanto ba jihadi yake fi sabilillahi ba to hanyar da tafi kowace alkhairi shine hanyar waɗanda suka keɓance kawukansu suna wato ba su shiga cikin mutane ba su haƙuri da irin mummunan halinsu suna jihadi tare da su amma sun kare kansu daga dukkan wani sharri daga gare su sharrin ya je ga mutane ko kuma sharrin da mutane suke ya zo ya same su to waɗannan dangi biyu su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba wannan ishara ne ga falalar wato uzla lokacin fitina lokacin da ya zama kan cewar mutum ba zai iya a mutum ya zauna a cikin al'umma yana kokarin yin istiqama akan tafarkin Allah wannan shine yafi domin shine karfi a cikin imani shine almu'minul qawi shine yafi bisa wanda yake yana jin tsoron cewa ba zai iya wannan ba sai ya keɓance kansa to amma idan lokacin fitina ne ya zo wanda zai zama kan cewar babu amfani ko kuma mutum ya gaba ya kan cewar da'awar kira zuwa ga Allah baya amfana mutane ba mutane ya zama tokan cewar lokacin nan kowa ra'ayinsa shine shine Allahnsa ra'ayinsa shine addininsa ba ruwansa abin nan san ransa kuma shine Allahnsa ra'ayinsa kuma shine tsarinsa a lokacin da kuma ya zama tokan cewar so ya yi yawa a cikin zukatan mutane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka ga ashuhul muta wa abin nan wal hawa muttaba wa ijabu kulli bi ra'ayin bi ra'ayi wato ya zamanto cewar kwaro shine abun bi wato samu shi kawai ake dubawa ba ruwan wani da bayar da kowa tunani ba ni kawai yake yi da rikewa baya tunanin ya bayar kuma san rai ya zama to shi ne abin biyayya gare shi ba in ka ga mutum ya yi abu sai din ya dace da san ransa sannan kuma kowanne ra'ayinsa shine ke kayatar da shi abin da ya gani na ra'ayinsa to duk irin abin da za ka gaya masa in ba ra'ayinsa ne ba zai yi ba kuma yana ganin ra'ayinsa shine fi ra'ayin kowa shine fi fahimtar kowa shine fi addinin kowa shine fi mazhabar kowa to yadda aka ga wannan to ne a lokacin nan ake yin huzla mutum sai ka keɓance domin a lokacin nan ka tsira da kanka saboda a lokacin idan mutum ya ci gaba da hulɗa da jama'a in ya ci gaba da zama cikin jama'a to kullum to shi ma zai zo ya zamanto tamkar su ne ya zamanto ya zagonye tare da su to a lokacin nan al'uzla wato keɓancewa shine abin da ya dace malamai sun yi bayanin akan wannan sha'anin uzla dan hal tafai an rubuta daga cikin tafai ibnu abdul duniya malamin hadithin nan akwai akwai da cikin tafansa da littafi da akan uzla a haka zalika a cikin malamanmu a Sheikh Salman Al-Auda shi ma a cikin littafin sana al ya yayin magana lokacin da yake uzla take cancanta take zamantowa ita ce aula to ala ai halin wannan hadifin ya nuna mana muhimmancin zamantowa mutum ya zamanto kullum cikin shiri yake fi sabi akan jihadi fi sabilillah cewa wannan shine hanyar rayuwa da ta kowace to in ba ita ba kuwa sai hanyar rayuwar wanda yake yana gudu da addininsa daga fitina hadisi na 308 wa anhu radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati mi'ata daraja a cikin aljanna akwai daraja guda 100 a'adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah Allah ya tanadi waɗannan darajoji guda ɗari. ga mujahidina fi sabilillah masu jihadi domin ɗaukaka addinin Allah ma baina darajatain kama baina sama'i wal ard tsakanin kowace daraja guda biyu kamar tsakanin sama da ƙasa ne rawahu bukhari imam bukhari yana rawaito wannan hadisin wannan hadisin a tsakiyar hadisin imam nawawi ya kawo farkon hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man amana billahi wa rasuli wanda ya imani da Allah da manzon Allah wa aqama as-sala ya tsayar da sallah wa ata zakka ya ba da zakka adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna jahada fi sabilillah sawa'un yayi jihadi ne domin ɗaukaka addinin Allah aw jalasa fi baladi ko kuma ya zauna a garin su bai ji ko ina ba domin yayi jihadi Allah zai ba bashi aljanna shine sai sahabbai suka ce afala nubashirun nas ya rasulullah afala nubashirun nas ya rasulullah ba ma yi mutane albishir ba Daga shi an ce ko an yi jihadi ko ba yi jihadi ba aljanna tabbas ce ga duk wanda suke imani kuma suke waɗannan ayyuka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inna fil jannati mi'ata daraja to akwai daraja guda ɗari a cikin aljanna waɗannan darajoji guda ɗari tsakanin kowace daraja guda biyu kamar tsakanin sama da ƙasa an san abin da ke tsakanin sama da ƙasa wato in wanda suke daraja ta sama wanda suke darajar farko suna ganin 'yan daraja ta biyu kamar yadda muke ganin sama haka yan daraja ta biyu suna ganin wanda suke daraja ta uku kamar yadda kamar yadda na kasa suke kallon sama haka suke gani eh ba kamar kawai ka gansu akan benaye bane ba kamar ba bane suna wata duniyar daban to duk wannan darajoji guda ɗari na masu jihadi ne a tafarkin Allah domin masu jihadin su kansu matsayi matsayi ne kowa da irin nasa matsayi a cikin jihadinsa to waɗanda suka yi waɗanda suka yi suka taka matsayin jihadi to su ne wanda za su samu wannan daraja waɗanda ba ba su jihadi ba ba su da a cikin wannan daraja ko sun shiga aljanna to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne domin ya faɗaitar da sahabbai akan cewa to ai bai kamata mutum ya zamanto mai yarda da abin da yake koma baya ba shi yasa sai ya ce idan sa'altumul aqashin wannan hadisin a ƙarshen sai ya ce idan sa'altumullah in za ku roƙi Allah fas'aluhu al-firdaus al-a'la ku roƙe shi aljannatul firdaus mafi ɗaukaka fa innaha a'la al-janna aw awsat al-janna domin ita ce mafi mafi kololin aljanna ko kuma ita ce wato mafi mafi cika mafi kamalar aljanna wa fawqaha arshur rahman samanta arshin al-arshin Allah aljannatul firdaus aljannatul firdaus yanzu mu muna ganin sama to yan aljannatul firdaus da suke gani a saman su al'arshi al'arshin Allah suke gani to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace in za ku roki Allah ku roki Allah wannan aljanna wato kenan kada ka ce ai kai kawai raditu bidun na yarda da abin da yake kowa baya na yarda da to masu din aljanna alhamdulillah kowa yana so mu Allah Allah samu to masu din aljanna talakawan aljanna domin babu abin da yake ba abin da yafi irin a tsira da mutum daga wuta tsira da ke daga wuta kuma shiga aljanna ba zuwa zuhziha an nari wa udkhila aljannata faɗa. ta wanda aka tsira aka aka wato nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna wannan shi ne ya samu babban rabo to amma a cikin aljannan ma a cikin aljannan ma ga irin darajojin da ke cikin ta shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik وما كان عطاء ربك daraja ce ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا الله يكي الله يكي ta fi واتو جرمان درجوجي كما تافي جرمان في بيكو nan muna gani yadda Allah yake bibita mutane akan waɗansu za a ga mutane yadda Allah ya fifita su wajen ni'imar duniya wajen wajen abin nan a sifofi na jiki da sifofi na hankali za ga yadda Allah yake fifita mutane to a lahira fifikon da Allah yake tsakanin bayinsa ya fi bisa irin fifikon da ke a wannan duniya to daga ciki ko shine gashi abin da Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a darajojin yan masu jihadi a cikin aljanna kawai mataki ne har guda ɗaya وعن ابي سعيد الخدري حديث 1309 وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه دقا abi sa'id al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan Allah ya da shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin rasula wajabat lahu al-janna duk wanda ya yarda da Allah ubangijinsa ya yarda da Allah shine ubangijinsa ya yarda da musulunci shine addininsa ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam shine manzansa aljanna ta tabbata gare shi aljanna za ta tabbata ga ta tabbata ga duk wanda yayi wannan fa ajiba lana abu sa'id abu sa'id sai abin ya ya bashi mamaki fa qala sai ya ce a'idha alayya ya rasulullah sake mai sake ga min ya rasulullah mai mai ta mun inji fa a'adaha alayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita masa wani ya da tinta wal umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu sa'id al-khudri saurayi ne saurayi ne domin a bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai cika shekara bai kai shekara talatin ba ya daga cikin yaran sa bai je ma yakin Uhud ba sai daga farkon gazuwa farkon yakin da ya je alhandaf ne alhandaf ne shekara sa goma sha biyar saboda haka abin da ya samu na rayuwar annabi lokacin rasuwar annabi sallallahu alaihi salam bai bi shekara ashirin ko ashirin da kai ba amma ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sake gaya mun ko manzo Allah ya maimaita masa sallallahu alaihi wasallam sun maka sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa ukhra to akwai wata yarfa'u Allah biha al-abd mi'ata darajatan fil janna Allah yana ɗaukaka bawa da ita wannan darajar daraja guda ɗari wato akwai wani ƙari banda wannan wajabci shiga aljannan to akwai wani abu daban kuma shi wannan abin daban Allah yana ɗaukaka bawa saboda wannan da daraja guda ɗari a cikin aljanna ma baina da darajatain kama baina samai wal ard tsakanin kowace darajoji guda biyu kamar tsakanin sama da ƙasa qala wa ma ya rasulullah yace mecece wannan ya rasulullah قال الجهاد في سبيل الله يجي جهادي أتفركم الله الجهاد في سبيل الله جهادي أتفركم الله رواه مسلم هنا حديث شباب عن كما حديث آه يا جسد حديث أبي هريرة رضي الله عنه da ma'anar wannan hadithin ma akwai hadithin ammar ibn yasir shi a cikin musnad imam ahmad wanda shine ya zo da ƙarin ziyadar cewar wato ita al-firdaus al-a'la samanta shine al-arshi samanta saman firdaus shine al-arshi kuma daga cikinta ne ƙoramin aljanna suke bulbulowa dukkan wata ƙorama ta aljanna da take kwarara a cikin aljanna daga aljannatul firdaus suke bulbulowa wa abi bakr ibn abi musa al-ash'ari daga abu bakr ibn abi musa al-ash'ari qala yace sami'tu abi radiyallahu anhu naji babana Allah ya da shi yana cewa abu musa al-ash'ari shine abdullahi ibn qais al-ash'ari cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo daga yaman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da suka zo ya ce marhaban bil ash'ariyin ya musu marhaba ce ya tabbatar da cewa mutane ne masu imani yace innal imana yamani imani da hikima daga yaman yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi farin ciki da zuwan su sun zo bayan a lokacin bayan budewar Haibar kuma Abdul Abu Musa al-Ash'ari yana daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ambata tarjumar sa anan wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dadin murya wajen karatun Alkur'ani yana daga cikin wanda suka haddace alkur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wanda suke yin fatawa sayyidina Umar ya tura shi Basra ya je ya karantar da mutane kuma ya zamanto shine shugaba kwamanda na yaki a garin Basra ya kasance al'adarsa bayan sallah asuba a masallaci zai tsaya karantar da mutane alkur'ani shi yasa ya zamanto da aka gaya masa na umar ya ce wannan shi ne dama kyakkyawan zatuna da kai ya abu musa ash'ari ya ce sami'tu abi shi abubakar ɗansa ya ce na ji mahaifina allah ya yarda da shi wa huwa bi habratil adu alhali yana cikin wato rundunar mayaka yana tare da abokan gaba ana cikin fagen fama tare da abokan gaba ya yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna abwabal janna tahta dhilal suyu kofofin aljanna suna ƙarƙashin inuwoyin ta kubba ne faƙama rajulun sai wani mutum ya miƙe rattal hai'a wanda yake mai tsummo kara a jikinsa tufafinsa duk sun zamanto tsumma faƙal ya ce ya aba musa ya kai abu musa a an ta sami'ta rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu hada kai ne ka ji manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗin haka ƙala na'am ya ce ni ne faraja ila ashabi sai ya koma wajen abokansa mutanensa wanda suke tare da su faqal yace aqra'u alaikumus salam ina karanta muku sallama wato ina muku sallamar bankwana thumma kasara thumma kasara thumma kasara jabna sayfihi fa alqa sannan ya karya gidan takobinsa ya jefar da shi wato murfin takobin inda ake zira takobi din da ake jima da wasa kube eh, sai ya karya kuban fa ya jefar da shi thumma masha sai sayfihi ila al'adu sannan ya tafi da takobinsa har ya je ya haɗu da abokan gaba fa daraba bihi hatta qutil ya rinka sara da shi sai da aka kashe shi rawahu muslim shi imani da don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kofofin aljanna suna karkashin inuwoyin takubba ma'ana wato sai ka kai takobinka inda zai zamanto da kai da abokin gaba kuna karkashin inuwar takobin juna wato ka zo kusa da shi yadda kake za ku iya saran juna domin ka zo kusa da shi inuwar takobinsa yana ƙasa da inuwar taka takobin ko kuma kai ma kuma inuwar takobinka yana ƙasa da inuwar tasa takobin wato kun zo kusa da juna kenan to ya wato ma'ana ƙofofin aljanna suna inda ake saran wuya tsakanin musulmi da abokan gaba domin ɗaukaka addinin Allah wato a wajen jihadi shine wannan da ya ce babu musar akari kai ne kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ɗin eh, shine yake wannan tambayar ta ba wani baya gaskata shi bane tambaya ce na da ƙara ma kansa ya a kan cewa wannan fa tabbas sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar min cewa ya ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka gaskiyar imaninsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya ji kamar ya ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ko haka ne gaskiyar imaninsa ya sanya shi ya fuskanci aiki da wannan hadisi kamar da sahabbai suka kasance suna yi wannan mutumin ba sahabi bane tabi'i ne amma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su suka nuna irin wannan ɗabi'a lokacin a yakin lokacin yakin Uhud da sauran lokacin yaki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu da cewar a duk wanda aka kashe shi a wannan fagen fama aljanna zai shiga kamar da faru ga Amr ibn Jamr wanda yake gurbi ne amma da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cewa aljannatu tahta dhilalis suyuf aljanna tana karkashin inuwoyin takubba ne sai ya jefar da binan da yake ci na sai amurin bin jamu ya jefar da dubinan da yake ci ya fuskanci sansanin kafirai a daidai dutsen uhud ya rinka sara ana tsarinsa sai da ya mutuwar shahada to su ma wannan da shi ma wannan tarihi haka yi wajen gaskata sahabin wajen gaskata wannan labari na wannan hadisi da ji daga sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na dubu da ɗari uku da goma sha ɗaya wa an abi abs abdurrahman ibn jabr radiyallahu anhu qal daga abu abs abdurrahman ibn jabr abdurrahman ibn jabr al-ansari yana daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wanda suka shaidi suka halarci yakin badar ya halarci musulunta a lokacin da ya halarci yakin badar ya kusan ɗan shekara 50 shekara 48 a lokacin da ya rasu ya rasu a bayan bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara da shekara wajen 24 a shekara ta 34 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Jabr Allah ya gina shi ya ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace مقبرة قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار rawahul bukhari yace kafar kafafu ta sawayen bawa ba su taba yin ƙura ba su taba yin turba ba su taba yin ƙura a tafarkin Allah ba sannan wuta ta taba wannan kafafu sannan wuta ta kona su wato duk bawan Allah da kafafunsa suka yi suka yi ƙura wato yayi tafiya a bayan ƙasa har kafafunsa suke kura domin taimakon domin ɗaukaka addinin Allah sawa'un wajen jihadi ne da hannu ko wajen jihadi ne da kafa da daga tafiya in dai yayi taku har kafafunsa ya zamanto sun yi kura saboda taimakon addinin Allah kan wani abu na da'ar Allah na karfafa addinin Allah to wannan wannan ƙurar za ta haramta ma wuta ta ci kafar mutum za ta haramta ma wuta ta kona mutum wannan hatta wanda zai taka ya tafi domin ya kira mutane zuwa ga addinin Allah ya kira waɗanda suke ba musulmi ba su shigo addinin Allah ko ya kira waɗanda yake jahilai ya karantar da su addinin Allah kafafunsa su yi ƙura wajen tafiya domin ya bayyana addinin Allah ga mutane ko ya taimaka ma waɗanda suke yin wannan shi ma ya fita tare da su domin ya taimaka musu duk wanda ya yi wannan to wannan zai haramta kafarsa daga wutar jahannama ta kona shi idan ku Allah ya tsare kafar da wutar jahannama ta kona mutum dukkan jikin ba Allah ya tsare shi domin akallan azaba akallan azabar dan wuta shine wanda za a sanya shi a cikin wutar wuta ta rinka wuta ta rinka kona tafin kafarsa amma kwakwalwarsa ta rinka zaman bala shine akallan dan wuta a cikin azaba don Allah ya tsirar da kafar mutum daga wuta ya tsayar da shi daga azabar wuta da baki daya Allah ya kiyashe mu hadisi na dubu da da ɗari uku goma sha biyu. wa na abi hurairah radiyallahu an daga abu hurairah Allah ya da shi qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في حتى يعود اللبن في الضرع يجي دم متمن da ya kuka. daga tsoron Allah saboda tsoron Allah to ba zai shiga cikin wutar jahannama ba hatta ya udal ladanu fi har sai nono ya koma cikin a har sai nono ya koma har sai madara ta koma cikin nono an gane a cikin hansa har sai nono ya koma cikin hansa wato mustahili ne nono bai taba koma in nono ya fito daga cikin hansa zai koma bai taba komawa ba ba zai taɓa daɗin ka in ma ka shi a cikin bakinta ba hantsan zai koma cikin zai koma to wannan wato mustahili ne kamar yadda Allah ne yake cewa hatta ya al-jamalu fi samil khiyar har sai raƙumi ya shiga cikin kafar allura wato ma'ana har abada duk wanda ya zauna saboda tsoron Allah ya yi kuka to har abada wata ba za ta ci ba saboda tsoron Allah ya yi kuka na tsoron Allah ba kukan wuyan kuwa ba a san ana yi ko irin kuka ta wanda yake mutum na tsoron Allah daga shi sai Allah ba wanda ya sani sai shi sai Allah kuma domin tsoron Allah a cikin zuciya ke saboda haka idan kukan na tsoron Allah ne ma ba na tsoron Allah ba Allah ne ya sani to amma in na tsoron Allah ne tabbas da gaske to idan mutum ya yi wannan Allah zai haramta shi daga ba zai shiga wuta ba har abada shine ma'anar hatta ya uda labanu fi bar ma'ana har abada wa la yasmi'u ala 'abdin ghubarun fi sabilillah wa dufanu jahannam wato turbaya da za ta samu mutum domin a hanyar taimakon addinin Allah da hayakin jahannama ba za su taba haduwa ba bawa ba za su taba haduwa ba ga wani bawa daga cikin bayan Allah bawa wanda yake ya yi ƙura domin taimakon addinin Allah ƙura ta lullube shi domin taimakon addinin Allah to ba zai taɓa zamantowa hayaƙin wutar na kuma ya lullube shi ba wannan ƙurar kamar ta zama ita ce fidda'unsa ita ce fansarsa ita ce 'yancinsa daga hayaƙin wutar jahannama Allah ka 'yantar da mu rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadithin wa qala yace hadithun hasanun sahih yace hadisi ne hasan sahih hadisi na 313 wa ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya tsare shi da mahaifinsa qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ainani la tamassahuma an-nar idanu guda biyu idanu iri biyu wuta ba za ka taba su ba ainun bakat min khashyatillah ido da yayi kuka saboda tsoron Allah wa ainun ta tahrusu fi sabilillah da ido da ya kwana ya hana kansa barci domin gadi a tafarkin Allah idon da ya hana kansa barci domin riba domin kare addinin Allah domin kare alamomin addinin Allah da masu taimakon addinin Allah duk wanda ya yi haka domin kare addinin Allah kamar alal misali waɗanda za su zo su kamar yadda al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan aka zo a wajen yaƙi da daddare idan aka zo za a yi bacci to akan samu masu gadi wanda za a sanya su su gadi to waɗanda suka yi wanda ya wannan ya kwana yana gadi to wannan idan wuta ba za ta taba shi ba wutar jahannama ta zama to haramun a gare shi ko kuma kamar wanda kamar yadda wanda suka zo suka kare kamar a sa'ad ibn abi waqqas da yazo ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare yazo ya kare shi domin ya bacci ko da wani zai salalo ya shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana tsaye yana masa gadi to wanda yayi wannan irin wannan yana daga cikin alhirasa fi sabilillah kariya domin ɗauka taimakon addinin Allah to wanda zai kare al'ummar musulmi ko ya kare masallaci daga cikin masallatan musulmi da ake nema wato a rusa shi da ake nema a rusa shi a hana ambaton Allah da karantar da alkur'ani da sunna a ciki da kare masu kare addinin Allah yayin ake musu barazana duk wannan yana daga cikin duk wanda yayi wannan yana daga cikin alhirasa fi sabilillah kariya domin taimakon addinin Allah rawahu timidi imam timidi ya rawaito wannan hadithin wa qala yace hadithun hasan hadisi ne kyakkyawa wa an zaid ibn khalid radiyallahu anhu daga zaid ibn khalid al-juhani Allah ya yarda shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wanda ya shirya mayaƙi wanda zai fita yaƙi domin taimakon addinin Allah ya shirya shi da ba shi makamai da abin hawa da guziri faƙad gaza to shi ma ya fita jihadi bisa gari, shi ma ya yi gazuwa wa man khalaqa ghaziyan fi ahlihi bi khair faqad gaza wanda ya kula da iyalin wanda ya fita jihadi ya kula da iyalansa da kyakkyawar kulawa faƙad gaza shi ma ya yi jihadi wato kenan akwai abin da mutum akwai aikin da mutum zai yi na jihadi da Allah zai rubuta masa lajin jihadi ko bai fita jihadi ba shine ka taimaka ma masu fita jihadi da wanda suke fagen fama kai ba za ka iya zuwa ba amma su suna fagen fama ka taimaka musu kamar yan uwanmu kamar yan uwanmu yan Hamas da yan aljihadin islami da suke da suke yakar afghan da suke yakar isra'il ka taimaka musu da taimako da za ka ba su kyakkyawan tanadi ka karfafa su to wannan kai ma kamar kayi jihadi ne tare da su ko kuma ka kula da iyalansu yayin da suka fita jihadi din ko waɗanda ya zamanto sun bari a baya ka kula da su haka za ka kamar wanda suke jihadi a Afghanistan suke yakan sojojin Amerika da rundunar NATO wannan jihadi su ma suke yi da kasar musulmi ce da arna suka zo suka farmata suka kawar da mulkin musulunci imara ta musulunci suka assasa eh, imara ta kafirci saboda haka wanda suka ɗauki makamai don su yaƙe su jihadi suke fi sabilillah to wanda ya taimaka musu wanda ya taimaka musu ya taimaka wanda ya taimaka musu da ba su tanadi da ƙarfin da za su yaƙi da shi ya taimaka fi sabilillah kama su ma'ana ka tattaro taimakon kamar yadda ake a wasu kasashen musulmi sai a tattara taimakon ga baki daya lokacin da aka rinƙa yin intifada farkon lokacin da aka sanya ma eh, abin nan yan uwan yan falas din takunkumi aka ce a tattara taimako a kai musu aka tattara taimakon ga baki daya sai a danka ma hilal al-ahmar red red cross abin nan a al-ahmar kai red cross sai a danka ma yan red cross yan red cross ko suka tashi in suka tashi ba za su ba su bindiga ba ba za su ba su abin da za su kare kansu ba sai dai su je abin sai dai su je su kai musu magani maganin ma da allahu a'lamu bihi wato sun yadda isra'ila ta kashe su su kuma su ta ba su magani su ta gina musu mutuwa ne amma ba wai don su kare kansu ba to irin wannan ba ta jihizul gazi ba ne wanda ya bayar da niyyar cewa ya yi ta jihizul gazi in ya san cewa taimakon da ya bayar ba zai kai domin a taimaka ma jihadin ba domin a taimaka musu da jihadin da ta jihi zulgazi mai shiga cikin wannan hadisin ba wa nabi umama radiyallahu anhu daga abu umama al ni Allah ya dinda shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace afdalus sadaqat dhillu fusfatin fi sabilillah sadaka da tafi kowace farala ita ce inuwar rumfa da aka yi fi sabilillah wato kai rumfa ga mujahidina fi sabilillah kai wani abin nan kai masauki ko ka kafa musu rumfa wanda yake in rana ta yi in riba suke yi za su rinka tattara a nan wajen to wannan ita ce sadaka da ta fi kowace wa manihatu khadimin fi sabilillah da bawa da zaka bayar da shi maniha kyauta fi sabilillah domin taimakon addinin Allah shine bawa wanda zai rinka ma mujahidina hidima ka bayar da bawa ka ce wannan bawa ne wakafi ga hidimar jihadi an qaraqata fahlin fi sabilillah ko an qaraqata fahlin fi sabilillah ko kuma ka bayar da taguwa domin taimakon addinin Allah a qaraqatul fahal ita ce taguwa take wanda ake ce ma al wadda wanda wanda ɗaya daga cikin taguwa da ta kai da ta cika shekara uku ta shiga shekara ta hudu ita ce al ko wanda yake za a iya za a iya mata karo za a iya za a mata za a iya mata barbara to taguwa kamar wannan kace ka ba da ita ta zama to wakafi domin taimakon addinin Allah wato ya zama to nonanta sai masu jihadi ne za su sha dora mata kaya da ta wani hidima sai domin jihadi ne to wani tace sarka da tafi kowace a wajen Allah tabaraka wa ta'ala rawu tirmidhi imamu tirmidhi rawaito wannan hadithin wa qala hadithun hasanun sahih yace hadisi ne hasanun sahih kiyasi akan wannan shine dukkan wata sadaka ta amfani dukkan wani abu na amfani da zaka bayar domin taimakon addinin Allah to shine sadaka da tafi kowace sadaka da tafi kowace kenan sadaka ga miskinai sadaka ce amma idan sadaka ta hada wannan nau'in ya zamanto kan cewa domin taimakon addinin Allah ta zamanto kan ta shiga cikin aji na daban wajen falalar sadaka duk irin abubuwa da mutum zaka iya tuna zaka iya wato dubawa wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali ne da abubuwan da yake a wancan zamanin su domin ana buƙatar ana buƙatar rumfa ana buƙatar hadimi wanda yake zai zama to wakafi domin hidimar jihadi ana buƙatar ababen ɗaukan kaya kamar raƙuma ɗin da abinci da abubuwan da za a rinka samun abinci daga su domin masu jihadi to haka zalika mutum ka a kowane zamani da irin abin da yake ya dace da wannan zamanin mu yanzu za ka kaga a cikin zamanin a cikin zamanin wato sadakar da za ka bayar wato ta ka yi sadakar diesel domin a zuba ma tankokin jihadi ta fi ka yi sadakar diesel abin ta tafi ka ɗauko kuɗin diesel ɗin ka ba ma talakawa to wannan ishara ne daga cikin wannan wannan misali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ba hasar bane tawsis uh, nassi ne akan waɗansu daga cikin abin da yake sun hada ainihin ma'anar abin da ake koyarwa shine dukkan wata sadaka da za a yi da za ta hidimta ma jihadi domin ɗaukaka addinin Allah to ta fi kowace sadaka wa an anas radiyallahu anhu amma mu yanzu duk wanda ya wannan sai a ce ai shikenan sai a kai shi sai a sa masa alamar tambaya sai a nemi a sallama shi wajen amerika a ce a kai shi guantanamo ba haka suka yi suka rarrufe dukkan mu'assasa cikin da suke taimakon addinin musulunci a lokacin da aka rinka a lokacin da sarbiyawa suka rinka kisan gilla da fyaɗe da abubuwa wato na rashin ma dan adam ma kansa baya son dan adam ma kansa bai da wannan ba suka rinka yi musulmin bosna wannan aka tabbatar an samu musulmin bosna takunkumin cewa bindiga ko ya kanta ta ba ta shiga wajen su ba don su bindiga kawai suke nema su kare kansu bindiga kawai suke nema ko ya kanta ta su kare kansu ba ta yadda za a kai musu abin da yake za su kare kansu da shi to amma waɗanda duk masu taimakon musulmi ƙungiyoyin masu taimako waɗanda a da duk ƙungiyoyin da suke kula da 'yan gudun hijira da waɗanda yake yaƙi ya tayar da su za ka samu su duk ƙungiyoyin kirista ne wanda suke ƙoƙari su yaɗa addinin nasara a lokacin don suna wani mutane suna cikin musiba a lokacin suna ganin hanya ce wanda yake za su kawo musu ɗauki sai a ce daga wajen yesu ne domin su fita daga cikin domin a ja zuwa ga addinin musha na musulmi kuwa ba a yarda ba daga sun yi wannan sai a ce musu a yan ta'adda ne makamai suke kawowa kaza kaza to duk irin wannan gashi kwadaito ba wani abu ne kawo mana wannan ba illa kaskancin mu kaskancin Allah ya sallata abokan gaba a kanmu ya zama to cewa ba mu da katabus abin da yake manzon Allah sallallahu ya faɗa ya zama to falala ne a cikin addinin mu sai koyo shi muke yi a ai ba wannan zamu ba har yanzu ma ana nema a musanya ma koyarwa addinin musulunci a ce ai jihadin ma baki daya wata ma'ana ce daban abinda ake nufi da jihadi yaƙi da zuci ka yaƙi da ka shine jihadi ba zancen jihadi na yaƙi da abin abokan gaban addinin Allah ba zancen jihadi na ɗauka da na ɗaukan makami da sunan da sunan taimakon addinin Allah to duk wannan yana daga cikin raunin abin nan a raunin al'ummar musulmi saboda saboda ne saboda mun yi nisa daga addinin mu mun bar addinin namu hmm? mun kama abin da muke ganin shine kawai za mu iya yi mu yi sauran abubuwan ko muna gani kirikiri mun basu to kuma wannan shine manzo da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yace dama idan ya zamanto muka mai da hankalin mu akan duniya akan cinike cinikan duniya idza tabaya'tum bid-dina wa akhadtum bi adnab al-baqar wa taraktumul jihad fi sabilillah wato yace idan kuka rinka ciniki na ina irin wato wato hanyoyin cinikai na haram duk kuka fito da su kuka rike a kuka rike jelar wato shanu wato ma'ana kuka mai da hankalinku akan noma noman abin noma da haɓaka arzikin duniya wannan shi ne dukkan hankalinku ya koma kan wannan kuka bar jihadi fi sabilillah to Allah zai sallada muku kaskanci da wulakanci ba zai cire shi ba har sai kun dawo zuwa ga addini dawowa ga addini shine a dawo ya zuwa ga jihadi fi sabilillah hadisi na dubu da ɗari uku da goma sha shida wa an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya da shi anna fatan min aslam cewa wani saurayi daga cikin kabilar aslam qal yace ya rasulullah yace ya rasulullah inni uridul ghazw ina son nima an fita yaki walai ma'i ma atajahhazu bi ba da abin da zan shirya kaina domin in fita qal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inti fulana je ka wajen wani fa innahu qad kana tajahhaz fa marid domin ya shirya fita sai ya rashin lafiya fa atahu sai ya zo masa فقال يجي مسا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام يجي من الله صلى الله عليه yana gaishe ka ينا maka سلمه wa yaqul yana ce maka atini ta tajahhazta bi ba na abin da kai shirin fita jihadi da shi qal sai yace ya yace ya ke wance matarsa kenan atini alladhi kuntu tajahhaztu bi ba shi abin da na shi abin da fita jihadi da shi wala tahbisi anhu an kada ki kada ki rike wani abu daga ciki fa wallahi na rantsi da Allah la min minhu shay'a fayubaraka laki fayubaraka laki fi domin na rantse da Allah ba abinda da zaki ba abin da zaki rage daga cikin abin da na shirya kai na zan fita ya zama to Allah ya sa miki albarka a cikin sa wato duk abinda da ya tanadi ko da shiri ne ta tattaro ta bashi in ku ta rike ta bar wani abu tana cewa a wani aiwa namiji na bane hmm? da na shirya abin nan a sirrin maimakon mai katifar ba zan bashi mara katifar sai ta rike mai katifa to wanda ta rike din to Allah bai sa masa albarka ba gaskatawa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi ne 1317 wa an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'atha ila bani lahyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ya zuwa ga banu lahyan fa qala yace لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما رواه مسلم tsakanin dukkan mutane guda biyu a samu ɗaya daga cikinsu ya tashi ladan kuma tsakaninsu wato su taimaki juna mutane biyu su haɗu ɗayansu ya fita su haɗa ƙarfi domin ɗayansu ya fita ladan kuma tsakaninsu za raba wato wanda yake nuna cewar wanda bai tafi jihadi ba amma zuciyarsa tana tare da masu jihadi ya taimaka musu domin su fita ya sa ƙarfinsa domin ya fita ya sa domin ya taimaka musu su fita shi ma Allah maɗaukakin sarki zai ba shi lada tamkarsu wa fi riwayatin la a wata riwaya ta muslim liyakhruja min liyakhruja rajulai ne rajul tsakanin dukkan mutane biyu mutum ɗaya ya fita tun qala lil qa'id sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wanda bai fita ba ayyukum khalaf ayyukum khalaf al kharij fi ahli wa malihi bi khair kana lahu mithlu nisfi ajri al-kharij kowanne daga cikin ku ya zamanto khalifan wanda ya fita a cikin iyalansa da dukiyarsa bi khair da alkhairi wato ya zamanto mai kula da iyalansa da dukiyarsa kyakkyawar kulawa kana lahu mithlu nisfi ajri al-kharij yana da kwatankwacin rabin ladan wanda ya fita yana da kwatankwacin rabin ladan wanda ya fita to can kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi faqad gaza wanda ya zama to khalifan sa iyalin sa shi ma yayi gazuwa amma haka ba a ce ladan su kai ba to da wannan hadisin shine ba da ma'anar ladan da zai samu taqdirin ladan da zai samu rabin ladan wanda ya fita jihadi حديث ندبو إلى الأليوك دقوم شاتك وسوى عن البراء دقى البراء ابن عازب رضي الله عنه قال يتي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد ونمتن ودليل بكنسة دقل قل يازو يازو مزام الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي يا رسول الله يتي مسا يا رسول الله أقاتل أو أسلم يتي نجيني جهادي نياكي كوكا مسلمتا قال أسلم ثم قاتل يتي كمسلمتا سنة جهادي fa aslam sai musulunta sun maƙatar ya tafi ya jihadi ya yaƙi fa kutil aka kashe shi fa ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amila wa ujira kathira ya yi aiki kaɗan an ba shi lada mai tarin yawa muttafaqun alaihi wannan Allah ce yake ba wanda yake so wa hada wannan lafzin bukhari ne hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da goma wato shi sa koyaushe mutum ya zama mai kyakkyawan niyya mutum ya zama mai kyakkyawan niyya tsakaninsa da Allah shi ne abin da yake kawo irin wannan tarin alkhairi ke idan mutum yana walau alim Allah fi law alim Allah fi qulubihim khaira in ya alim Allah fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum in Allah ya san akwai alkhairi a cikin zuciyarku Allah zai ba ku alkhairi fiye da abin da aka karba daga gare ku kuma gashi Allah yana cewa walau alim Allahu fihim khaira la asma'ahum inda Allah ya san da alkhairi a cikin zuciyarsu da Allah ya sanya su sun ji alqur'ani ji na karba su musulunta to da haka mutum ya sanar da Allah alkhairi a cikin zuciyarsa ya kyakkyawan nufi tsakaninsa da Allah hadisi na 319 wa anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya yarda shi annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma ahadun yadkhulu aljanna yuhibbu an yarji'a ila dunya wa lahu ma 'ala al-ardi min shay illa ash-shahid yace babu wani mutum da zai shiga aljanna sannan ya so ya dawo ya zuwa ga duniya a bashi duk abin da ke bayan kasa a ce na sani duk abin da ke bayan kasa na wani abu a ce na sani ba wanda zai so haka illa shahid sai shahid wato duk mutumin da ya shiga aljanna a ce masa ka dawo duniya ka mallake ta baki daya abin da ke cikin ta duk baki daya naka ne kai ne sarkin duniya baki daya ba wanda zai so haka in ji sadiqul masduq wato in ya ɗanɗana aljanna ya ga abin da ke cikinta da za a ce dawo duniya da ce baya bukata wanda kawai zai ce yana bukatar ya dawo shine ashadi wanda aka kashe shi domin ɗaukaka addinin Allah ya tamanna an yarji a ilar duniya yana guri, kaga sai aka ce sai aka ce guri. a tamanni domin ba zai yi ba yana gurin a ce a dawo da shi duniya fa yuqtalu ashara marrat a kashe shi har sau goma lima yara min al-karama saboda abin da yake gani na daraja wanda ya shahada fi sabilillah wa fi riwayatin a wata riwaya lima yara min shahada saboda abin da yake gani na falalar shahada muttafaqun alayh وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص الله يدد شيء ما هي hannan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaghfiru Allahu lish-shahid kullu shay'in illa ad-dayn Allah yana gafarta ma shahid wani abu sai bashi domin haƙƙin mutane rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin la a wata riwaya ta muslim al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kullu shay'in illa ad-dayn kisa a tafarkin Allah yana yafi dukkan komai sai bashi don haka idan mutum ya yi shahada ba za a ce ai Allah ya fi masa kuma ba za a biya bashinsa ba a sai a je a nemi a ji bashinsa nawa ne da ake binsa sai a biya shahadar ba za ta sa Allah madaukakin sarki a wato ba za ta canza wannan hukuncin ba a ce ai shikenan a ba abin nan a haƙƙin mutane ya mula hadisi na 321 wa abi qatada radiyallahu anhu daga abu qatada al-ansari farisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شام زم الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم يا يا يا تاشي يا أتشكنسو فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال sai ya ambata cewa jihadi domin ɗaukaka addinin Allah da imani da Allah su ne ayyukan da suka fi kowaɗanne falala faƙama rajul sai wani mutum ya tashi faƙama ya ce ya rasulallah ya ce ya rasulallah a ra'aita in kutiltu fi sabilillah a tukaffaru anni khataya ya ce ka ba ni labari ya rasulallah idan aka kashe ni a tafarkin Allah za a yafe min dukkan za a yafe min zunubai na laifuffuka na faƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am ya ce eh in qutilta fi sabilillah wa anta sabir idan aka kashe ka a tabarkin Allah alhali kana cikin hakuri wato kana mai jimiri kana mai tsare kanka akan abin kana mai tsare zuciyarka akan wannan jihadin da kake yi ba zuciyarka ta zama ka rinka cewa me yasa ma na fito na zo na tozarta eh kila ba abin ma ba jihadin bane kila ba fitina ce ake yi kawai to in ka kawarware aniyarka sharaɗin wa an ta sabir kana mai haƙuri muktasi kana mai neman lada mukbir kana mai fuskanta mai gaba ghairu mudbir ba mai juya ba ba mai gudu ba sun makara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce masa kai fa qul yace me kace qur'an sai yace ara'aita in qutintu fi sabilillah atukaffaru anni hadaya yace ka ba idan aka kashe ni a tafarkin Allah za a yafe min laifuffuka na fa qala sallallahu alaihi wasallam na'am ya ce eh wa anta sabirun muhtasib alhali kana mai haƙuri mai neman lada muqbilun ghairu mudbir mai wato fuskantar abokan gaba ba mai juya baya ba illa dain sai dai bashi fa inna jibril fa inna jibril alaihi salam qala li dalik jibril alaihi salam shi ya gaya min wannan rawahu muslim ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsayi daga sharrin bashi Allahumma inni a'udhu bika min غلبة الدين وقهر الرجال أو رواية من ضلع الدين وقهر الرجال وعن جابر رضي الله عنه دك جابر بن عبد الله الله يددش دشي دما يفنس قال يشي قال رجل ونمتن ياتي أين أنا يا رسول الله إن قتل أين لك يا رسول الله أن أهكشيني قال في الجنة يشي كان تشكين الجنة فألقى تمرات كن في يدي سيجيب الدودنسو آه دبيني لكي هنا ينسى لكي هننسى Tun muƙatar ya yaƙi hatta kutin sai da aka kashe shi. Yarabawa Musulmi, kuma Wannan abin nan, ban uwan, ban kwana Jabir ne, Amadu na Jummai. Shi yaji wannan hadisin. E wannan har ya wajen yakin ko ku. Hadisi ne dubu da ɗari uku da ashirin da Wa ni anan sayar Daga anan Allah ya ta da shi yace in talaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam wa ashabuhu hatta sabaqa al-mushrikin ila badr manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da shi da sahabbansa sun fita har sai da suka riga mushrikai zuwa ga zuwa ga rijiyar badr badr rijiya ce da yake gari ne a kusa da a kusa da tekun bahar yana kusa da teku akan hanyar tafiya a makka daga madina hanyar da take ake ce mata tariqus sahil hanyar da ke kusa da teku ba hanyar ba hanyar hijira ba domin hanya biyu ce akwai hanyar hijira ita ce hadda wanda yanzu ake titin makka zuwa madina badar kuwa yana tsohuwar hanya ita ce tariqus sahil وجاء المشركون سلم مشركي سكبوا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يجي la yuqaddimanna ahadun minkum ila sha'in hatta kuna ana duna kada ɗayanku ku ya kuskura ya gabata ya zuwa ga wani abu har sai ya zamanto kan cewa ni ne koma bayansa wato sai na riga shi fadana al-mushrikun sai da mushrikai suka kusata faƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana kada ku so kai hari kada ku so kai hari sai idan da izini da izini na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikai sai suka kusanto fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard ku miƙe zuwa ga aljanna wanda fadinta ya ce fadinta shine fadin samai da ƙasa qal yace radiyallahu anhu بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه أمير بن الحمام الأنصاري الله ya يا رسول الله جنة أرضها السماوات والأرض aljanna wadda fadinta ya kai wato fadin sammai da ƙasa ƙala na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka ne ƙala bakhin bakhin wannan kalma ce ta wato kamar a hafaza mu ya kace hoda ko kuma abun gwanin baban abun mamaki wane mutum kalma ce ta wato nuna girmama abu hmm. da ban mamaki a kansa wato abun ya bashi mamaki wato abun haka yake aljanna fadin da kenan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يجي ما يحملك على قولك بخ بخ ميسا كيف دوانا الكلمة تبما ماكي قال يجي لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها يجي بعدون بعدون وانا أبني يا رسول الله والله نارد إذا الله فاجي كوي كونر لزمن تؤنا دلتين ما أبو تنجا قال فإنك من أهلها يعني صلى الله عليه وسلم كي كانت كانت ما أبو تنجا كانت من أهلها fa akhraja ta min qarni sai ya dauko wadansu yan dabinai a cikin a inda sanya kibiya din wannan ne kwari ne to gidan kibiyar shi ne kwarin to a ciki akwai yan dabinansa sai ya fito da waɗannan dabinan fa ja'ala ya'kulu minhun sai ya kama cin waɗannan dabinai eh, sai ya ƙara sai ya kama cin waɗannan ƙwayar ah, wato ƙwayoyin dabino din sun maƙala yace la'in ana la'in ana hayitu hatta hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila ya ce wallahi idan dai a ce wai sai na ci gaba da rayuwa har sai na gama cin waɗannan dabinan nawa wannan rayuwar ta yi tsawo farama biha sai ya jefar da dabinan kana ma'ahu min farama ma kana ma'ahu min min tam abinda ke hannunsa na dabinan sai ya jefar da shi sun maqatalahum hatta qutil sannan ya shiga ya kutsa cikin su yana jihadi yana yaƙar su har sai da aka kashe shi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan hadisin a ciki akwai yadda tsarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake na wajen jihadi cewa wato shi jihadi da ba dole sai da shugabanci eh, jihadi ba wai kawai abin nan a tashi ne kawai a fauda kowa a tashi abin da ya gina ya kafa jabhasa hmm, jihadi dole sai da shugabanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar wani ya wani abu ya gabata ya ce zai je ya fara yin wani abu sai ya zama tukan cewa ni ne tukuna in ina gabansa shi kuma yana baya to kun wannan muhimmancin shugabanci kenan musamman a wajen sha'anin jihadi a wajen sha'anin jihadi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata'a amiri faqad ata'a wanda ya bi komandan da na sanya to ni to ya bi saboda biyayya biyayya shugabanci tana da muhimmanci sosai a wajen jihadi domin idan babu shugabanci to babu zancen nasara babu zancen nasara musulunci ya tabbatar da wannan da gasken gaske sannan a cikin wannan akwai abin da dama ya tabbata a cikin sauran hadisai na kan cewar wato a kai hari fi sabilillah fagen fama wato jihadi a tafarkin Allah yana daga shi abin nan kofa ce wajen yake za ta kai mutum nan da ne zuwa ga aljanna tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da inda za a tashi a tashi ai jihadi yace a tashi ka shiga aljanna a tashi a shiga aljanna kuma a cikin wannan akwai akwai bayanin alamomin annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi na annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya ba da labarin cewa Umayr ibn al-Humam din nan dan aljanna ne kuma gashi din aka kashe shi yayi shahada wani daga cikin abinda Allah madaukakin sarki yake sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam wanda ba wanda yake sanin wannan in ba annabawa ba ba ka iya cewa wani dan aljanna ne duk wanda ya ce wani dan aljanna ne yayi ma Allah karya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin aqida ahli sunna ba ma shi da ma wani cewa dan aljanna ne sai ga wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana cewa shi dan aljanna ne amma kowa kowane mumini muna tsakanin alkhawf war raja muna kaunan masa cewa dan aljanna ne muna jin tsoron cewa kuma kare bai shiga bai shiga cikin ta ba hadisi na 300 da 24 wa anhu radiyallahu anhu daga anas dai Allah ya da shi qal yace ja'a nasun ila nabi sallallahu alaihi sallam waɗansu mutane sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam an ba asma'ana rijalan yu'allimuna alquran yu'allimuna alqur'ana was sunna cewa ka turo mana mutane da za su koyar da mu alqur'ani da sunna shine ilimi shine ilimi shine addini alqur'ani da sunna fa ba'atha ilaihim 70 rajulan min al sai ya tura musu da mutum saba'in daga cikin al-ansar yuqalu lahum al ana ce musu al-qurra makarantan al-qur'ani fihim khali haram daga cikin su akwai akwai wato dan akwai dan uwan mahaifiyata haram يقرؤون القرآن سنة كرنت القرآن ويتدارسون بالليل سنة يدرسون القرآن سنة يدرسون القرآن للدري يتعلمون سنة كورو wa kanu bin nahar yaji'una bil ma da rana kuma sai su zo da sai su kawo ruwa fa yad'unahu fil masjid sanya shi a masallaci wa yahtatibun su je su yi itace fa yabi'unahu su sayar da itacen wa yashtaruna bihi ta'ama li ahli suffa wal fuqara su sayi abinci ga ahli suffa da fakirai ahli suffa wanda kali ne a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda fuqara ul muhajirin wanda suka yi hijira wanda ba su da iyali samari ba su da iyali ba su yi gida ba suke zaune a nan wajen ba su da abinci sai abin da aka kawo musu sai abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su fukara ne amma ko ba 'yan bara ba ne ba sa bara don haka Allah ya sifanta su للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا في سبيل الله للفقراء المهاجرين الذين fi في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف jahil in ya ga Allah ya ce fakiran muhajirai waɗanda aka tsare su kan tabar domin taimakon addinin Allah ba sa iya tafiya a bayan ƙasa domin neman domin neman arziki jahili in ya gamsu sai ya ɗauke su mawadata ne saboda kame kai ba sa tambaya ba sa kwalla fare ma kan abin ballantana ma haka san sa da bukata to da kan sai ka ɗauka mawadata ne don ku suna cikin matsananciyar bukata to su ne ahalus sufa to su waɗannan alƙura in suka je suka yi itace sai su sai abinci su kawo ma ahalus sufa da sauran fakirai fa ba'athahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su su waɗannan mutum su waɗannan alƙura ɗin daga cikin al'ansa gashi shi aikinsu, abin nan su hidima ga masallaci su hidima ga fukara da daddare kuma su karatun alkur'ani su darasu su koyi alkur'ani su haddace shi su sassa to sai annabi sallallahu dan haka wato dan ka san matsayin wayannan mutane zababbu ne to waɗannan mutane su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su da wayannan mutanen da suka zo banu lahayan da suka ce a tura musu wanda za su koya musu alkur'ani fa arabu lahum sai suka yi musu kwantan bauna fa qataluhum suka kashe su kabla an yar al-makan tun kafin su kai inda tun kafin su kai makanin da wannan kabilar ta fa qalu sai suka ce Allahumma balligh anna nabiyyana anna qad ka faradina an wa radita anna sai suka ce Allah ka isar ma da ka baya ka isar da labari gare mu daga gare mu zuwa ga annabinmu cewa an qad laqina cewa mun haɗu da kai ya Allah faradina anka mun yi farin ciki mun yarda da kai wa radita anna kai ma ka yarda da mu wa ata rajulun haraman qala anas min khalfi sai wani mutum ya zo ma haram da shi dan uwan mahaifiyar anas babban su kenan min khalfi ta bayan sa fa ta'anahu bi rumi hatta anfada ya cike shi da mashi har sai da ya keta shi sai da ya cike shi ta baya har sai da ya fito ta gaba fa qala haram sai haram yace fuztu wa rabbal ka'aba fuztu wa rabbal ka'aba na rantse da ubangijin ka'aba na yi nasara na rabauta faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ikhwanakum qad qutilu yace yan uwanku an kashe su wa innahum qalu kuma sun ce Allahumma balligh anna nabiyana Allah kai da labari ga annabinmu anna qad laqinaka cewa mun haɗu da kai faradita an faradina an mun yadda da kai wa radita anna ka yadda da mu muttafaqun alayhi wa hadha lafzu muslim wannan karama ce ga wa'annan bayi nasa kuma karama ce ta manzan Allah mu'jiza ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rayu kan alkhairi haka za a ga Allah madaukakin sarki ya ba shi kyakkyawan karshe kaga inda suka rayu wajen hidima Al-Ƙur'ani da hidima addinin musulunci saboda haka Allah madaukakin sarki ba su wannan kyakkyawan karshe na shahada a tafarkin Allah da suka tashi yin shahadar sun yi shahada suna masu cikakken imani sun tabbatar da suwa za su suka ce Allah ka isar da labarin abin da ya samu gare mu ka isar da labarin mu ga annabinka ba wai labarin abin da aka yi musu ba na kashi na kisa tunda ai gashi ga an at-tafsiriya an qad laqina rabbana an qad shine labarin tafsir din abinda Allah zaka sanar da annabi shine cewa mun haɗu da kai mun sadu da kai ka yarda da mu mun yarda da kai to shine Allah madaukakin sarki kuma ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya sanar da annabinsa abinda kuma suka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ma al'ummarsa shine yanzu muke karantawa Ah, ina ganin za mu tsaya a nan wajen insha Allah sai mako mai zuwa mu karasa saboda hadisan wannan babin suna da yawa kuma suna da muhimmanci Allah madaukakin sarki ya haskaka zukatan mu da hasken sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu a a cikin ya ba mu martabar al-mujahidin fi sabilillah a wancan makon waɗansu 'yan wasu sun yi min tambihin cewa na ambaci cewa shekul islam ibn al-qayyim ya ambaci maratibul jihad guda goma amma ban ambace su ba maratibul jihad da ibn al-qayyim ya ambata a cikin zadin ma'ad ne guda goma ya kasa jihadi kashe hudu a jihadun nafs da jihadun shaitan da jihadun kuffar da jihadun munafiki kashi hudu jihadin jihadi jihadi jihadin da zuciya jihadin zuci da jihadi da jihadin shaidan da jihadi da kafirai da jihadi da munafukai jihadi da zuciya shine yake da mataki guda hudu matakin farko mutum ya jihadi da zuciyarsa domin ya san shiriyar Allah ya nemi ilimin shiriyar Allah da za ta tsirar da shi a wajen Allah shine jihadi na farko shine matakin farko na jihadin nafs mataki na biyu na jihadin nafs ya yi jihadi da zuciyarsa domin ya aiki da abin da ya sani na shirya mataki na uku ya yi jihadi da zuciyarsa domin ya kira ya zuwa ga wannan abin da ya sani domin ya yi da'awa gare shi sannan mataki na hudu ya yi jihadi da dukiyarsa kan ya yi haƙuri a kan waɗannan abubuwa ya yi haƙuri a kan neman ilimi na shirya ya yi haƙuri a kan aiki da ilimi ya yi haƙuri a kan kira ya zuwa ga ilimin wannan shine jihadin nafs matakai guda hudu sannan jihadu shaitan jihadi da shaitan mataki biyu ne matakin farko jihadi da shaitan domin kawar da abin da ke shaitan yake sanyawa a cikin zuci na rikicin addini shubha da shakka da waswasi wanda zai sanya wanda zai jijjiga imanin mutum wannan sai da jihad sai kai jihadi da shaytan ko babba abin da zai taimaka maka wajen jihadi da shaytan ba ko kawa za ka yi da shi ba don ba ka ganin sa ballanta za yi ko kawa da shi hmm? da zikiri da ambaton Allah hmm? in ka ambaci Allah sai ya buɗa innal الذين اتقوا idza مسهم طائف من الشيطان تذكروا tadhakkaru waɗanda yake masu takawa idan idan makewayi daga shaidan daga cikin shaidan ya zo ya kewaye ya zo ya same su wato ya jefa musu wasu wasu ko wani abu na fusgar shaidan tadhakkaru sai su tuna da Allah fa idan hum sai zaman to sun samu basira mataki na biyu na jihadi da shaidan shine jihadi da shi akan abin da yake jefawa a cikin zuciyarka na mugun nufi mugun nufi wato Tufasida fasida shine shahawa nufin sabon abin nan kai nufin ka saba Allah kai nufin kar ka tsaya da haƙƙin Allah ash-shahawat kenan jin daɗi wanda yake zai fita daga cikin haddi wannan su ne matakai biyu na jihadi da shaidan matakai shida kenan ko to sai kuma jihadi da kafirai da munafikai shi kuma matakai guda shi kuma iri hudu ne su ne matakai din guda hudu su kuma su ne cikin matakai guda hudu shi kuma za ka yi su ne da zuci shi ne ka ƙi su ka ƙi abin da suke a kai ka ƙi su ka ƙi manhajinsu ka ƙi tsarinsu ka ƙi ra'ayinsu ka ƙi kamarsu ka ƙi komai nasu sannan na biyu bin lisan da baki da harshenka kai jihadi ka yaƙe su da harshenka ka rusa hujjarsu ka rusa hanyarsu ka rusa tafarkinsu da hujja shine aljihad shine wanda manzon Allah madaukakin sarki ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala tuta il kafirin wal munafiqin wa fala tuta il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira kada ka a duk kafirai ke jihadi ka yake su da alqur'ani babban babban jihadi wannan sannan na uku ka yaƙe su da dukiyarka ka yaƙe su da dukiyarka ka amfani da dukiyarka domin dakusar da karfin kafirai da dakusar da karfin munafikai sannan na goma mataki na goma shine ka yaƙe su da karfin hannunka a shine jihadi din da za ka ɗauki makami domin ka kawar da ka gusar da karfinsu da karfin kansakali da karfin wato iko na mulki da kuma iko na karfin soja wannan su ne matakai guda goma wanda ibn qayyim ya ambata a cikin zadul ma'ad wanda za ga za gane cewa kenan lallai ne mutum ya zamanto ya dauki akwai rabo na jihadi da kowa wajibi ne sai ya dauke shi hmm. wanda ya tara dukkan matakai guda goma shine wannan almujahid shine wanda ya tara sunan hakikanin wato mai jihadi a tafarkin Allah amma wanda ya dauki waɗansu daga ciki to yana da rabo na jihadi domin taimakon addinin Allah والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Oh